محمد جاء بالرسالة يسبح الله ذا الجلالة قرآن ربي قرآن ربي هدى ونور لكل قلبي فبدد الكفر والضلالة بما حواه قرآن ربي قرآن ربي قرآن ربي هدى ونور لكل قلبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 wadda kuma ya daidai da ɗaya ga watan yuli miladiya 2022 muna a cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga a unguwar gawun nama da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahih imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul manaqib littafi ne da ke bayani dangane da darajoji da Allah ya wa wasu halittu da wasu ababe da wasu wurare sannan muna cikin kitab ala, eh, babu alamatin nubuwata fil islam babin da ke magana akan alamomin annabci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da musulunci ya kunno kai a duniya har zuwa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 قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ذل الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا قال كان رجل في من, في من قبلكم يهفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يسده ذلك عن ديني ويمشر بأمشاط الحديد ما دون لحمه من أذم أو عصب وما يسده ذلك عن دينه wallahi la yutimmanna hadha al-amra hatta yasira rakibu min sana'a ila hadar mauta la yakhafu illa Allah aw adh-dhi'b aw adh-dhi'ba ala ganami ولكنكم تستعجلون إمام البخاري يتحدثنا محمد بن المثنى شيني أبو موسى العنزي وندا كوالك بيدا الزمن حدثنا يحيى شيني ابن سعيد القطان عن إسماعيل شين ابن أبي خالد قال حدثنا قيس شين ابن أبي حازم عن خباب بن الأرت رضي الله عنه وأن إسنادي إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس آه، إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس يقمى ابن أبي حازم inda abubakar siddiq ne kenan da asahu asanid abi bakar kenan wali abi bakar siddiq an eh, wali abi wali siddiqi wa arfa al-isnad lis-siddiq in imam as-suyuti ma ibn abi khalid an qais nama isnadi wanda yafi daraja da daukaka da aka an so hadisan abubakar siddiq da su shine wanda zaka samu an Isma'il ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Abi Bakar Siddiq wannan isnadi duk hadisa Abu Bakar Siddiq isnadin da zaka samu da wannan ne fi inganci na Khabbab ibn Arat ne radiyallahu anhu qala Khabbab yace shakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mun kai koke zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan abu ya rincaɓe to ga shugaba ake kai koke. domin neman mafita idan ya kasance shugaban kuma ya wakilta waɗanda za a kai koke gare su su ko su kawo gare shi to sai a kai koken gare su to waɗanda za a kai koke gare su ya zama amintattu ne su kasance amintattu ne masu gaskiya kamar yadda ake zaben wakilai na eh, jihohi na mazaɓa wakilai na shiyoyi wakilai na eh, ƙananan hukumomi wakilai na jihohi da sauransu duk koken da 'yan waɗannan mazaɓan ko waɗannan ungunin ko waɗannan ɓangarorin ko waɗannan jihohin ke da to ga wakilan gwamnati da za su ba su kokensu su ko su ɗauki koken su kai inda za a saurara in an saurara in ya so a san hanyar da za a bi wurin magancewa idan haka nan ɗin na faruwa to yawanci matsaloli sai a magance su don bai yi wa talaka ya tashi daga nan sakwato ya nika gari ya ce bukhari zai kai makoke shugaban ƙasa a can bila abu ne da bai yi wa to ga wakilanku nan kun zaɓa da kanku kuka zaɓa ba shi ya zaɓan muku ba duk koken ku ku ba su su kai mai in sun kai to in kuma su kai ba lehin su in sun kai ba a yi ba kuma lehin wanda bai yi ba <clears throat> to manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin sahabbai babu wani wakili da ke karban koken jama'a zuwa gare shi duk matsaloli gare shi suke kai koke kai tsaye kuma babu shamaki a ce bai da lokaci saboda haka ba ka gani ne a'a to khabab da ce da muka kai koke wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji mamaki wa huwa mutawassidun burdatan lahu sai muka sami annabi sallallahu alaihi wasallam yayi majingini da wani abu burdatan lahu bargunsa wato ya aza bargo ya mai da bargon filo shi ko ya jingina ya kishin gida bisa bargon a ina fi zillil ka'aba cikin inuwar ka'aba gashi nan hili arha ka zo kai kokenka babu wani wanda zai sha makance ka ya ce sai lokaci kaza ko sai lokaci kaza idan ya kasance shugaba na kwatanta adalci abubuwa sai su yi mai sauki ƙulna lahu ya ce sai muka ce mai ala tastansiru lana shin wa baka neman muna taimako ala tad'u Allah lana baka roƙan muna Allah koken da suka kai mai kenan saboda ilin wahalar wanda kafirai ke musu da gwale-gwalen da kafirai ke ba su, sai so ga ya za su yi bar su kai koke su gani neman nasara taimako da kuma addu'a abinda suka san zai iya kenan to me ya ce musu qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kana rajul fi man qablakum namiji ya kasance cikin waɗanda suka gabace ku na al'ummomi yuhfaru lahu fil ard rami ake gina mai a cikin ƙasa a sa shi cikin ramin nan tsaye a tura ƙasa a rufe shi kan shi kawai ne ke waje fayujawo bil mishar ko bil mishar sai a zo da zartu an san zartu ko wanda aka yanka katako da kuma ƙashi do ana yanka ƙashi da zartu in aka zo da zartu mi za a yi fayudau ala rasihi sai a aza bisa kansa duk sauran gangan jiki na cikin ƙasa yana da abin da zai kada zartun bai da fayushaku bisnataini sai a tsage kan biyu rabi ya faɗi nan rabi ya faɗi can gihin. wa ma sudduhu zalika an dinihi amma wannan bonin da ake gana mai da azabar da ake mai wannan din bai kange shi ga barin dagewa bisa ga addinin shi ya tsayin daka bisa ga addinin bai ɗagawa ko ina duk abin da za a yi mai aimai in na biyu ya ga wa da farko haka nan ba zai kare ya ce a ah, to na dawo na koma bautan sarki la shi ma yana farin ciki yana murna ya ga an yi mai wanda aka wa dan uwa ne wayum shaɗu ga wani nau'i na azaban kuma wayum shaɗu kuma ana tsifa biyan shaɗin hadid da mashaci na ƙarfi me aka shata ma duna lahmihi da tsakanin naman shi min azumin na ƙashi au asibin ko kuma jijiya a zo da matsefi na ƙarfe mai yatsu a caka ga nama shi sai an cimma ƙashi sa'an nan a tsefe nama matsefin ya taso da nama inda mahauci na nan ya san yadda suka ɗebe nama jikin ƙashi su bar ƙashi gehe ga nama kuma gehe to haka na akawa mu'minai saboda me yake musu haka nan don sun ce rabbun allahu wa ma yasudduhu zalika an dinihi amma tsifan naman shi da ake yi bai kange shi gabarin ci gaba akan addininsa da kuma dagewa da tsayin daka akan addini wannan bai sa ya ce ya yi ridda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ta yi zahi da Allah nake rantsuwa la hazal amra sai Allah ya cika mana wannan lamarin wato musuluncinmu sai Allah ya cika shi tab ba abin da zai hana musulunci ya cika daga wannan wurin ne mahallu shahid na hadisin ya fara hatta yasirar rakibu za a samu aminci da kwanci hankali har lokacin da matafiye shi kadai zai hau bisa dabbansa min sana'a daga babban birnin kasan yaman da ake ce sana'a ila hadramaut har zuwa hadramaut daga kudancin kasan har zuwa arewacin ƙasar kama ce mutum ya tashi daga maiduguri har zuwa fatakot ko har zuwa Legas a nan najeriya tafiya mai nisa ce ko kuma a ce mutum guda shi kaɗai bisa dabbansa. la ya hafu illallaha ba abin da yake tsoro face sai Allah kawai tsoron Allah kawai ne ke cikin zuciyarsa amma bai tsoron haɗuwa da ɗan hashi bai tsoron haɗuwa da masu garkuwa da mutane ko masu sace mutane ko masu karkashe mutane bai tsoron haɗuwa da namun daji da za su canye shi bai fargaban komai hankali ne kwance kuma natsi kuma haka naɗin ya faru awul dhi'b ala ghanamihi nan da ce la ya khafu illa Allah ko ko kuma cewa la ya khafu ala ghanamihi ko la ya khafu adh-dhi'b ala ghanamihi ko la ya khafu illallah ya ce ko la ya khafu azzi'iba ala ghanamihi bai gudun kyarkeci ko kura ko sayaki ko damisa ko zaki bai gudun wani ta dabba daga cikin dabbobin dawa su taso su farma tumakin shi su kama koda guda ne su canye bai gudun haka nan saboda aminci da kwanciya hankali da ake da walakin nakum tastajilun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai ku garaje kuke yi wahalar me kuka sha na ɗaya an doke ka an sake ka me an wahala saboda haka ku daure khabab ibn arat da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗan mai haka ko ce da suka kai koken shi ne fa wanda kafirai suka tuɗe shi suka hasauta suka kamo shi suka gita bisa sautan waɗangana rike da ƙafa waɗangana rike da hannuwa suka gitta bayan shi bisa wutan wutan na balbalniya ya ce ba abin da ya kashe wutan nan face ruwan mai da ke zuba daga baya na cikin wutan kana jin shan shan shan shan ya ce abin da ya kashe wutan kenan hautar talawa daga cikin azabar da aka yi mai amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce lakin nakum tasta'jalu to lakin a tasta'jilun saboda haka a fannin da'awa sai mutum ya yi haƙuri sannan kuma ne da tahammulul al'aza as da kuma tahammulul al'aza a wannan hadisi tahammulul al'aza yake karantar da mu duk cutar wanda wani bawa bayi daga cikin bayan Allah za su yi ma saboda da'awar da kake yi to ka yi haƙuri da wannan cutarwa sannan haƙuri kuma shine irin yunwa da za ka yi karo da ita a lokacin neman ilimi ko abin sayan garin kwaki ba ka da <laughs> to nan ba mai haƙuri ake ce ma wannan an fahimta ko <laughs> to sannan na da abin san littafi ina kaga ba ka da abin san littafi rashin lahiyoyi da sauransu ba ka da abin sai magani ga kanan dai to duk waɗannan su asabru ake ce musu in ka tashi an ce ana karatu unguwa kaza sai ga baka da kuɗin hawan kabu kabu baka da wanda zai ɗan raba ka sai dai ka daddali sayyada ka kama hanya ka daddaya ka daddaya ka daddaya na sa wani bawan Allah da yanzu haka yana tare da mu da ka tasowa kuma ƙasa ka tahuwa nan ƙasa kuma waɗanda ke kusa ma da wuya su rige shi karatun bayan da muke yi gagi akwai wanda ka tasowa daga arkilla amma wani bincin ka sallan su bayan gagi mai karatu tare da shi tausai mutum ya yi haƙuri irin dukan da za a tawa mutum shine tahammulul azah a kai mutum gidan yari saboda mi don ya ce rabbin Allah rabbi Allah to duk wannan tahammulul azah ake ce musu idan mutum ya haƙuri kuma sai ce nasara duk da manzo sallallahu alaihi wasallam bai tsira ba hmm? kun da irin wahalarsu wanda aka yi taimai to Allah ya ba mu ikon yin haƙuri a wannan hanya ta da'awa da kuma ɗaukan duk cutar da za a yi muna matuƙa mun tabbatar da cewa bisa gaskiya muke to mu dage haddasana ali qala haddasana ali ibn abdullah قال حدثنا أظهر بن سعد قال حدثنا ابن عون قال أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنك قال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا فقال موسى بن أنس فرجع المرة الآخرة ببشارة, ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة حدثنا علي بن عبد الله شين ابن المديني قال حدثنا أزهر ابن سعد قال حدثنا ابن عون شين عبد الله ابن عون قال أنبأنا موسى بن أنس عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس ابن شماس القرشي النبي صلى الله عليه وسلم يا رس ثابت بن قيس ya diba duk cikin jama'a sai ga bai ganshi ba dole ne akwai wasu mutane an zo wurin taro in ba su ciki dole a gane wasu ko ba su zo ba a ganewa an fahimta ko kowa da matsayinsa faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulallah ya manzo sallallahu alaihi wasallam ana a'lamu laka ilmahu ni zan shaƙo maka labarin shi wane ne wannan mutumin wasu sun ce sa'ad ibn mu'az wasu kuma suka ce asim ibn adi wasu kuma suka ce sa'ad ibn ubada kaululuka uku kenan ko to ibn hajar shi abin da ya rinjayar shine sa'ad ibn ubada don shi ne makocin sabit ibn qais din ya ce ya annabi zan shaƙo maka labarin shi fatahu fa wajadahu jalisan fi baitihi munakkisan ra'sahu ko da yazo gidansa sai isko shi zaune ya shiru ya sunkuyar da kai fa rajulun fa eh, sai ce mai ma me labarin ka ya kai qais faƙala sai ce sharrun labari na sharri ne labari na mugunta ke cikin labari na faƙala ya ce sharrun ya ce sharri faka ce ya ce to kana yarfa eh, sautahu fauka sautin nabi sallallahu alaihi sallam. a nan sai canza salon magana maimakon ya ce kuntu arfa'u sauti fauka sautin nabi sallallahu alaihi wasallam sai canza salo ya mai da maganan iltifatin ilal ghaiba kamar wanda bai nan ake magana da shi cewa ya kasance yana ɗaga sautinsa sama ga sautin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kansa yake nufi shi sabit ibn qais ne yace to tunda yayi haka kuwa faqad habita amaluhu aikinsa duk gaba ɗaya sun lalace sun rushe wato yana nufin faqad habita amali tunda na aikata haka na san ayyuka na gaba ɗaya da sun rushe wa huwa min ahlin nar a wata nuskan sai suka yi kuskuren rubuta wurin min ahalin ard haka nuska ta take haka nuska alarama ma take da wasu nuskohin amma a can ƙarshe gaskiyar ta bayyana ya ce saboda haka na san cewa daga cikin mutanen wuta nake in ji sabit ya ce to ai sharri ne kuwa fatar rajulu shi wannan namijin da ya je shako labarin sai koma wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ya ba annabi labari annahu qala kaza wa kaza na isha sabit a gida kaji halin da yake ciki miyas faru ya ce kaji jawabin da ya bani ga aikin da ya aikata tun da ya aikata haka ya tabbata duk ayyukansa sun roshe kuma shi ya zama dan wuta don Allah ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawl ka jahari ba'dakum li ba'din an tahbatu a'malakum wa antum la tash'urun ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ɗaga muryoyinku sama ga murya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kada ku bayyana mai magana in kuna magana da shi muryar ku ta zamo ƙasa kada muryar ku ta wuce ɗaga sautin annabi sallallahu alaihi wasallam kada ayyukanku su lalace ba tare da kun sani ba to ni ku abin da na aikata kenan madinatul munawwara harasaha Allahu har yau suna kiyaye da wannan eh, wannan ayat don malaman da ke karantarwa a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da amsa kuwa suke amfani da laspika amma wanda ke karantarwa cikin rauda bai sa spika kusa ga kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam dab a lokacin da muke can muna karatu sheikh umar fullata sheikh umar fullata babba ake cewa don su biyu ne akwai fullata karami akwai fullata babba babban shine wanda ya zo nan najeriya a wurin daura lokacin shi ke karantar da sunan abi dawud a cikin rauda din to lokacin bai sa laspika saboda me ga shi ga kabarin manzo sallallahu alaihi wa sallam to faƙala sai ya ce an gama wannan hadisin imamu bukhari rahimahullah shi kulla ya ɗauko wani hadisi kuma da isnadin da ya gabata isnadin da ya gabata muna da Musa ibn Anas ibn Malik to da wannan isnadin daga Ali ibn al-Madini zuwa ga Azhar ibn Sa'ad Abdullah ibn Aun ko sai ce faƙala Musa ibn Anas in ji Abdullah ibn Aun kenan Abdullah ibn Aun ya ce sai Musa ibn Anasin ya ce faraja al-marratal akhirata bi bisharatin azima sai shi ibn ubada makwacin sabit ibn qais din ya koma wurin sabit ibn qais biyu ko a karo na ƙarshe don abu biyu ne laraba ba su a Saniya, sai da ce al'akhira ko faraj al-maratal a karo na ƙarshe bi bisharatin azima da wata bishara mai girma ya je ma sabit ibn qais da shi fa qala ce izhab ilaihi fa qul lahu ka koma wurin sabit ka ce mai innaka lasta min ahlin nar kai ba ka cikin mutanen wuta alamatun nubuwa ba ta bayyana ba walakin min ahlil janna sai dai kai cikin mutane aljanna kake wa zai iya sa haka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mahallin shahid na hadisin kenan saboda haka sabit ibn qais min ahlil janna da haka malamai suka ta cincinta suka ta cincinta har suka tara waɗanda aka wa bishara da aljanna tun a nan duniya Allah ka sanya mu a cikin aljannan ba don ayyukan mu da halayen mu ba نعم على رمى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قرأ رجل لكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم فإذا ضبابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن حدثنا محمد بن بشار شيني أكو لك بيدا بندار قال حدثنا غندر ما سنسى محمد بن جعفر جزاكم الله خيرا حدثنا شعبة ابن حجاج الأتكي أبو بسلام an abi ishaq as-sabi'i ko amr ibn Abdullahi as-sabi'i قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قرأ رجل ونمت يا كرنت سورة الكهف وفي الدار الدابة alhali cikin gidan da ya karanta suratul ka yake karanta surat wata dabba na ɗaure dokinsa ne ke ɗaure usaid ibn hudayr kenan fajalat tanfiru yana karatun suratul kaf sai dabban na ta zabura tana ta zabura ga turki tana ta zabura ga turki fasallama sai ya shiru ya dakatar da karatun faiza bababatun ghashiyathu ko da ya duba ga girgije ya lullube shi fa zakarahu lin nabi sallallahu alaihi wa ya je ambata ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ga abin da ya faru da ni a gida ina karatu sai ji dabba na ta zabura ina bari sai ji ta shiru ina ci gaba da karatu sai ta ta zabura ni ko na yi gudun kar ta halaka shi yasa sai ni shiru na bar karatu faqal yace iqra me gaba fulan iqra fulan fa iqra fulan hmm. yawa ne ci gaba da karatunka fa innaha as-sakinatu wannan abin da ke gani natsuwa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a gidanka nazalat lil qur'an wannan natsuwar ta sauka ne saboda alqur'ani aw tanazzalat lil qur'an na farko nazalat ko jumlatan kenan tanazzalat tana sassaukowa ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kenan ko lil qur'an duk dai saboda karatun qur'anin da ake yi saboda haka inda ake karanta alkur'ani natsuwa ce ke sauka rahama ce ke sauka a wannan wurin yaya an kai usaid ibn al-hudayr bai gane ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane alamatu min alamatin nubuwa dalilin da yasa ya gane cewa natsuwa ce je ci gaba da karatu alama ce da ke nuna cewa shi annabi ne in ba haka ba da wanda aka saukan ma wannan karamar da shi ne farko wanda ya kamata a ce ya gane ko meye amma sai zan bai gane ba don bai kai matsayin ya gane ba Allah bai kai shi wancan matsayin ba na fahimta ko? eh na malaran ma قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن يزيد يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عاذب رضي الله عنه يقول جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا فقال لعاذب ابعث ابن ابنك يحمله معي قال فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمنه فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الذخيرة وخر الطريق لا يمر فيه أحد فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه الشمس فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي هي بيدي ينام عليه وبسطت عليه فروة وقلت لا nam ya rasulallah wa ana anfudu laka ma haulaka fanama wa kharajtu anfudu ma haulahu فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا فقلت لمن أنت يا غلام فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة قلت في أفي غنمك لبن قال نعم قلت أفتهلب قال نعم فأخذ شاة فقلت انفد الدرع من التراب والشعر والقذى قال فرأيت البراء يضرب إهدى يديه على الأخرى ينفض فهلم في كعب في كعب كصبة من لبن ومعي عداوة ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوكذا فوافقته حين استيقظ فسببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رديت قلت ثم قال ألم يعني للرحيل قلت بلى قال فارتحلنا بعد ما, ما مالت الشمس واتبعنا سراقة واتبعنا سراقة بن مالك فقلت أتينا يا رسول الله فقال لا تهل أتينا نعم أتينا يا رسول الله فقال لا تهزن إن الله معنا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتقمت فالتطمت به فرسه إلى بطنها أرى في جلده من الأرض شك زهير فقال إني أراكما قد دعوتما علي فادعوا لي فالله, فال فالله لكما أن أرد عنكما الطلب فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا فجعل لا يلقى أحد إلا قال كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحد إلا رده قال وفى لنا حدثنا محمد محمد بن يوسف التنيسي المصري قال حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة كينا قال حدثنا أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي قال سمعت البراء ابن عازب رضي الله عنه يقول barra ibn azib yana ba da labari ya ce ja'a abubakar radiyallahu anhu ila abi abubakar siddiq ya zo wurin mahaifina shine azib fi manzilihi a gidansa fashtara minhu rahlan sai ya sai raƙumi faƙala azib sai ce mahaifina azib ib'ath ibnaka yahmiluhu ma'i ka aiko ɗanka ya ja raƙumin nan tare da ni mu tahi ƙala fahamaltuhu ma'ahu sai ku na ja raƙumin muka tahi tare da abubakar wa kharaja abi yantaqidu thamanahu shi ko mahaifina mahaifinmu ko mahaifina in ji shi azib in ji barra ya ce shi ko sai fito daga cikin gidan muna tafiya tare amma yana lissafa kuɗin raƙumin da aka bashi faƙala lahu eh, abi sai mahaifina ce ma abubakar ya ababakarin haddisni kaifa sana'atu ma hina saraita ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace ya ku abubakar ka bani labari labarin mi yadda kuka aikata lokacin da kuka yi tafiyan dare tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin hijira nake son ka bani labari asura tafiyan dare kenan qala na'am sai abubakar ya ce ya karba ce zan baka labari asraina lailatana mun yi tafiya a cikin darenmu na farko dama da dare suka hita kenan ba tun farkon dare suka fitan baya nan yana nufin lailatana ai ba lailatan lailatina wani yanki daga cikin dare mu muka yi ta tafiya a cikin dare yace wa min ghad haka kuma hawa shigari muna cikin tahiyya muna cikin tahiyar hatta kama qa'imuz zahira har lokacin da rana ta kai tsakiya daidai da daidai lokacin rana in ta kai tsakiya tana rage tahiya shi qa'imu zahira wato mai tsaye da rana a lokacin garjin rana lokacin tsananin zafin rana har wannan lokacin wa khalat kuma hanya duk ta tsit la yamurru fihi ahad babu wani mai gittawa mai wucewa saboda tsananin zafin rana duk matafiya ne mai wuri ya laɓe har sai ranar ta dallashe tukunna ya tashi ya kama hanya farufi'at lana sakharatu sai muka ga ga wata ga wani falalen dutse an ɗauko muna ya don haro mu ya yi sama gare mu Allahu akbar kuma mai tsawo laha zillun wannan falalen dutsen na da inuwa lam ta'ati alaihi shamsu rana bata gito a cikin wannan inuwan ba nan ce lam alaihi ai ala ko kuma alaiha ala kenan fa nazalna indahu sai muka sauka a cikin inuwan wannan falalin dutsen wasawaitu lin nabi sallallahu alaihi wasallam makanan biyadi namu alaihi ya ce abubakar ce da hannuna na gyara ma annabi sallallahu alaihi wasallam wurin da zai kwanta wa a alaihi farwatan na shinhiɗa mai fata wasu malamai suka ce na abin da yake nufi da fata shine hakukuwa masu taushi wanda zai kwanta a kai to da nan haka wa qultu lahu sai na ce mai nam ya rasulullah ka kwanta ya manzo sallallahu alaihi wa sallam ku je ne hidimar da abubakar ya kawo manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa ana an fudu laka ma haulak ni zan kakkaɓe ma duk abin da a gehenka an fudu laka malamai fassara biyu suka bayar da an fudu laka menene zai kakkaɓe eh, yashin da ke kewaye da shi yana yiwa idan iska ya bugo zai iya kwasan yashin nan ya zuba mai a lokacin da yake bacci ya ce ta duk gaba ɗaya zan jaye waɗannan yashin ko da iska ya bugo ba zai kwaso su ya zuba ma ɗaya kenan wani an fi wasu malamai suka ce a ni zan yi magadi. gadi in tabi ina ta zagaye in ga ko cikin waɗanda ke farautar mu suke ni biɗanmu ko da zan ga wani daga cikinsu kuma wannan fassarar malamai sun fi rinjayar da shi wannan fassarar fassara ta farko shine ibn hajar ya ce ya'ani min al-ghubar zai kakkaɓe mai ƙura wa nahwa zalik hatta la yasiruhu alaihi rihu yadda ƙura ba zai ɗauko wannan yashin ya zuba mai ba ma'ana ma'anan nafdu huna alhirasatu shine yin gadi to shine ce wa yu'ayyiduhu qawluhu fiha fi riwayati isra'il abinda ke karfafar da cewa gadi ne yayi ya zo cikin hadisin isra'il ibn yunus ibn isra'il ibn abi ishaq nan ba riwayatu shu'ba bace riwayatu shu'ba ga an abi ishaq ko to shi ma isra'il jikan abi ishaq din isra'il ibn yunus ya rawaito wannan hadisin ga kakansa Eh, abi ishaq amma shi yadda ya ce thumma an ɗafiƙu thumma eh, in ɗalaktu ya da annabi ya kwanta ya bacci sai na tahi in ji abubakar an ma hauli hal ara min ɗalabi ahadan yace sai na je ina ta zagaye ina ta zagaye ko cikin waɗanda ke mu zan ga wani da na gane sai zan faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu sadda bana da zamu a lokacin ya mai gadi kenan wanda ke kare ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya da kuma mai hidima irin wannan hidiman lokacin da suke su kadai ba a zaton cewa saboda don kar ya yaudare shi ne hita da shi amma in shi a cewa suka yi don ya san in ya bar abubakar abubakar zai faɗa ma abokan gaba ga inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi su je su kan mai saboda haka yake ta tare da shi ya bar aliyu ya kwanta nan bisa shimfiɗansa a gida to ga irin hidiman da abubakar yake mai bisa hanya to da daga nan fana sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bacci in ya so ya yaudare shi na yana iya darasa cikin baccin fa akhadha shatan eh, haka ne wa kharajtu anfudu ma hawlahu yace ni ko na hita ina gadin duk abin da ake waye da mu abin da ake waye da shi fa idza ana bira'in muqbilin bi ghanamihi ila sakhra sai na tsinkaye wani makiyayi ya taso da tumakinsa ya nufo wannan kwalalin dutsen da ya gani mai inuwa ya ce ga inuwa can nima barin kora tumaki da mu je mu laɓe yuridu domin mithla allazi aradna yana nufin shi ma yana nufin abinda mu ma muke nufi na mu zauna nan mu sha inuwa ko shi ma inuwan nan zai zo ya sha da shi da tumakin hmm. fakultu sai na ce bayan ya iso liman anta ya gulam kai ɗan wane ne ya kai yaro hmm. faƙala ce li rajulin min madina au makkata ya ce ni ɗan wani mutumin birni ne ko kuma wani mutumin maka malamai suka ce lokacin ba madinatul munawwara yake nufi ba don lokacin madina ba madina ake ce mata ba yathrib ake ce mata saboda haka yana nufin a ni birni na hito kamar yanzu a haɗu da wani bayan abin nan eh, cikin daji kusa ga wani babban birni ko sokoto ko kano ko katsina ko bauchi ko makamantansu a tambaye shi kai na ka hito ya ce da cikin birni na hito ko kuma ya ambaci sunan birni saboda haka madina din makka din kuma ake nufi da madina amma wani lafazi ne ya yi amfani da shi shine zuhair ibn muawiya Yamanci saboda haka sai ɗauko lafazin guda biyu ko dai birni ya ce ko kuma makaici kultu sai na ce mai afi ganamika labanon cikin tumakin nan naka akwai mai nono ƙala na'am ya ce ƙwarai ku kultu afa ta halib na ce mai za ka tatso muna ƙala ce na'am eh zan tatso fa haza shatan sai je jawo tunkiya guda in ji abubakar ya ce fakultu sai na ce mai to un fudu dar'a mina turabi wa sha'ar wal kaza kahin ka tace ka kakkaɓe ƙurar da ke jikin hantsan nan mm. Mm, duk ƙurar da na laƙe da gashi da wasu abin nan ƙazanta da annan duk ka kaɓe su tukunna mm. kakka zuwa mana ƙazanta cikin nonon da za ka tatso muna an fahimta ko su masu tatsa sun sa irin yadda kakkaɓe abin na alkaza ga jikin hantsa qala fara'aytul barra ya ihda alal ukura yan fudu. yanfudu inji ɗalibin barra shine abu ishaq ko ce da aka kai wannan wurin sai shi barra din ya nuna musu aikace yanfudu shi ma na kakkabe hannun shi ko yana nuna abin da ake nufi da kakkaɓewa to fa qultu nace mai um, fa halaba fi qa'abin kuthbatan min labanin sai ya twatsa mana kuthbatan min labanin wani nono mai dan yawa fi ka'abin a cikin gidauniya wa ma'i idawatun ni ko ina tare da gyallo hamaltu halin nabi sallallahu alaihi wasallam na ɗauka ne don amfani annabi sallallahu alaihi wasallam yartawi minha ya zanka shan ruwa da wannan gyallon ya shirabu wa ya tawadda'u ya sha wasu ruwan kuma ya alwala da wasu fataitun nabiya sallallahu alaihi wasallam da na samo nonon sai na zo annabi sallallahu alaihi wasallam wa karihtu an uqidahu ina tahe ina cewa to yanzu na isko annabi na bacci ai ba daidai in tar da shi ba fawafaqtuhu ya kaza. ina isowa ko sai na isko ya falka da baccin fasababtu min alma'i ala labani sai na ɗauko ruwan da ke cikin jallon na ƙara a cikin nono da ya ƙara mai ya faru hatta bara da asfalahu har nonon ya sanyi in ba haka ba cikin sahara ake nonon ko da aka tatso zahi hmm. to har nonon ya sanyi haƙƙasa, ƙasa fa qultu nace mai ishrab ya rasulallah, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sha fa shariba hatta radaitu abubakar ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya sha nonon hani don kai na ji daɗi sun maƙala sa'an annabi ya ce alam ya anilin rahili ce lokacin tahiya bai yi ba Kultu bala na ce ƙwarai ko lokaci ya yi qala fartahalna abubakar ce sai muka tashi muka daura sirri muka kama hanya ba'da ma malati shamsu bayan rana ta yi zawali ta karkata wata ba'ana suraqatu ibn malik muna cikin tafiya sai ga suraqatu ibn malik ibn ju'shum cikin waɗanda ke bida su annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa jallo fa abubakar ya ce sai na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam utina ya rasulullah yau kan ƙaryar mu ta ƙari an riga an kan mu an fahimta ko kamar yadda mutane annabi Musa suka ce mai ko da suka ga tawagar fir'auna ga su can tahe kuma ga gulbi gabansu me suka a wannan lokaci inna la mudrakun gaba kura baya sayaki in ji bahaushe annabi musa ya ce kalla inna ma'i rabbi sai hadin Taimakon ubangiji na na tare da ni kuma zai nuna mini hanyar da zamu bi mu tsira ku kwantar da hankalinku duk wanda ke tare da allah to bai fargaban komai to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abubakar me da ya ce utina ya rasulullah fa qala la tahzan inna allaha ma'ana kada kai bakin ciki ya abubakar ka hankalin kai tashi Allah na tare da mu fada'a alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yawa malik ibn eh, eh, suraqat ibn malik ya mai mugun ya addu'a fattadamat bihi farasuhu ila bataniha sai dokin sai nutse da shi cikin ƙasa har cikin dokin ya taba ƙasa <laughs> ƙafafun duna cikin ƙasa to daɗa a yi kuwa mu gani <laughs> sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ura fi jaladin min al-ard shakka zuhair Zuhairu cewa yayi a wannan wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a dokin ne nutse cikin ƙasa inda kaga yanda wurin yake wani wuri ne mai tsauri ba ƙasa ce mai taushi ba wurin bale a ce ai saboda taushin ƙasar ne dokin ya nutse cikin ƙasa wuri ne mai tsauri fi jaladin min al-ard wani sandararren ƙasa ce faqal inni ara inni ara kuma autu ma alayya <laughs> abinda suraka ya ce kenan ya ce kai ni da ina ganin mutane ga wata mugunya addu'a ne kun kai mini <laughs> ya ce ma abubakar da adam sallallahu alaihi wasallam hmm. eh to tun da haka ta faru to yanzu dai abinda nake roƙo ku fadi uwali Allah dai ku yi mini addu'a kwarai ni dai in dai rabu da wuri ga dai ma ku dai koma gida dai <laughs> kan sauran nutse wurin gadani da doki na in ya so ni ko ga alƙawarin da na yi muku fallahu na alƙawari tsakanina da Allah lakuma na lamunce muku an arudda an kuma a talaba duk wani mai biɗanku na ganai to ina dabirtar da shi cewa ya koma hmm. na isar da ku na ɗau wannan alƙawari da Allah dai ku mai addu'a ko ni ba ke nawai <laughs> ku mai addu'a ni dai tsira da wurin ga koma na muku alƙawari tsakani na da Allah na lamunce muku duk wanda na haɗu da shi ina dabirtar da shi in shashantar da shi in ce duk gaba ɗaya ko ba ai an gama komi fada alahu nabi sallallahu alaihi wasallam fa naja sai annabi ya mai addu'a ko sai Allah tsirar da shi daga dan wurin sai mu ya faru sai shi koyi cika alƙawarin sai koma kalma ta ƙarshe kenan ko jumla ta ƙarshe kenan ji abubakar ya ce wa waffa lana ya cika mana alkawari kuwa menene cika alkawarin faja'ala la yalqa ahadan illa qala da ya kama hanya yana komawa ba zai haɗu da wani ba face sai ya ce mai kafai tukun mahuna duk abin da a ce an isa muku an gama da su Mm. ku koma ɗaya a riga an gama da su mm. wahala ɗaya za ku yi an riga an gama da su shi kenan ba ya shashantar da mai bida ba wanda kake bida an ce an gama da shi to wahalar me za ka yi kuma sai ka ji daɗi ka koma eh kaga shi ko ba ƙarya ya ba ko <laughs> alhali shi aka gama da shi <laughs> fala yalqa ahadan illa raddahu ba zai haɗu da wani ba face sai ya yi dabarin da ya mai da shi gida bai ci gaba da bidan su annabi sallallahu alaihi wa sallam shi amma na wa waffala na kuma ya cika mana alkawarin da yi ina ga ne kamata mu dasa aya ko abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren kuma da ya faru Allah ya fi mini ya yaye cikin zukatan masu saurare kuma da wannan karatun ne za mu rufe karatu da wancan sati na son muka yi karatun mu rufe sai Allah bai nufa ba sai kasance dai sai mai wannan karatun shi yasa ma ku ga makarantar bata cika yadda ya dace ba don wasu ba su san cewa watakila yau za a ci gaba da karatu a rufe ba kayan a rufe din ga wata sanarwa da aka aiko kwamitin masallaci da santa anas bin malik da ke gwaiwa eka sokoto na gayyatar al'ummar musulmi zuwa gagarumar muhadara kan layya hukunce hukunce-hukunce da ladubbanta za a yi magana a kan layya wanda zai shafi hukunce-hukuncenta da ladubbanta wanda zai gudana kamar haka ɓangaren maza rana lahadi uku ga watan julai gobe kenan idan allah ya jibi kenan ko idan allah ya kai mu lokaci karfe hudu da rabi na marice wuri masallacin anas bin malik da ke gwiwa eka sokoto ɓangaren eh, mata ranar lahadi wannan ranar dai lahadi uku ga watan bakwai lokaci karfe goma na safe za a yi wa matan lakca ɗinsu ƙarfe goma na safe masallacin eh, mus'ab ibn umair eh, samarud jikin gidan honorable bello gwiwa an fahimta ko nan za a yi lacca ɗin matan ƙarfe goma na sahe lacca ɗin maza kuma ƙarfe hudu da rabi da maraice dai kenan kamar daidai karatun da muke war haka a masallacin anas bin malik mai gabatarwa malami mai gabatarwa shine idris garba mai sanarwan ga malamai masu ta'aliki waɗanda za su yi rataya akwai profesa mansur ibrahim yana can saudiya zai aiko ta'aliki ɗin shi gabatar aikun sa ana haka nan ko duniya ta ci gaba ko in ya samu amma in bai samu ba sai a sa wani madadi ne akwai kuma dr sani abdullahi Eh, a'a dr sani abdullahi eh, in dai baka ce sokoto ba to kakka ko ce jos eh, dr sani abdullahi sai dr jabir sani mai hula shinwai wanda zai gabatar da lacca ɗin ga kagare ba dokta na ba ba farfesa na ba ko yauwa saboda haka 'yan kurakuran da zai yi da wasu ababe da bai tuna da su ba da farfesoshi da doktoti sai zo su tun waye kuma su yi gyare-gyaren da ya kamata haka ya kamata ko lalle amma bai kamata a ce dokta ya lakca wanda ba dokta bai to yi ta aliki ba to Allah ba da ikon zuwa baki daya wannan yana nufi cewa a gargado iyalai su zo su masu saurara su amfana sannan eh, marice kuma abin nan eh, maza su kuwa su to su saurara sannan kada mance wannan cibiya na amfani da fatun layya sadaka duk wanda ya layya muna roƙo ya kawo mana sadaka da za mu sayar mu ma mu tallafa ma wannan cibiya game da al'amuran da take gudanarwa na yau da gobe duk shekara muka yi sanarwar kuma muna samun gwargwadon abin da Allah ya hore muna gode ma masu bayarwa. waɗanda ba su sanarwa ba ta kai gare su ba su ma ɗin ga sanarwar wanda ba su bayarwa ba su yi ƙoƙari su bayar duk inda aka ba da sadakar ta yi amma dai cibiyar na abin da za ta gudanar da al'amuranta in babu kuɗin na tsayawa zai yi saboda haka kuma ku a cibiyar in ba ku nan da karatu ga ba a yi saboda haka ku tallafa ma cibiyarku wasu ba na kallama bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik muna roƙon Allah ya saka malamanmu da alkhairi da kuma malamanmu na hadisi baki ɗaya Allah ya musu rahma tare da mu baki ɗaya mun gode da kallon tashar hadith hausa tv ku dai ku ci gaba da bibiyar wannan tasha domin samun ingantattun hadisai na mawallafa daban-daban ya kuma tarihin mawallafa hadisan tanko a da yaushe zainab musa usman nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu kasance da ku a shiri na gaba madrasati umniyati qad atharti fi qalbi madrasati umniyati qad atharti fi qalbi